أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على النبي الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته توزام دورا أكن كراتم من سورة لقمان wadda satin da ya wuce mun yi karatu zuwa ƙarshen aya ta goma sha tara wasiyoyin lukmanul hikima ga ɗansa tun daga kan abin da ya shafi wasiyar da ya mishi akan shirka da Allah ya yi mishi wasiya akan biyayya mai iyaye ya yi mishi wasiya akan tsayar da sallah ya yi mishi wasiya akan ikilasi cikin ayyuka cewa duk abin da mutum ya aikata don neman yardan Allah Allah zai zo da wannan aikin ya mai sakamako a ranar alkiyama kuma duk mummunan aiki da mutum ya aikata Allah zai zo da wannan aikin a ranar alkiyama kuma Allah ya mishi hukunci a kansa ya yi mishi magana a kan yadda ya kamata ya dinga tafiya a cikin mutane ya yi mishi magana a kan yadda ya kamata ya dinga magana kar ya dinga daga sauti kamar sautin jaki to muna roƙon Allah waɗannan karatuttuka da muke yi Allah ya sa su amfane mu Allah ya datar da mu to za mu tashi a farkon aya ta ashirin Allah ya mana jagoranci to sai Allah ya ce أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ألم تروا أن الله سخر لكم له ظاهرة وباطنا ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير الله مدوكتين سركية ألم تروا أن الله سكر لكم ما في السماوات وما في Allah ya ce ku masu karatu ko masu sauraron karatu Allah ya ce ba ku lura ba anna allaha sakkara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi Allah ya hore muku dukkan abin da ke cikin samai da dukkan abin da ke cikin ƙasa Allah ya hore muku rana kuna amfanarta ba tare da komai kuke ba ma Allah ba Allah ya hore muku wata kuna amfanarsa ba tare da komai kuke ba ma Allah ba Allah na saukar muku da ruwan sama wadda kuke samun rayuwarku da dabbobinku a kansa Allah ce ba komai kuke ba ma Allah akan wannan ba Allah ya ce alam tarau anna Allah sakkara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi ku masu karatu ko sauraron karatu Allah ya ce ba ku kula ba yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya hore muku ababen da ya halitta a cikin sammai wa ma fil ardi da kuma ababen da ya saka a bayan kasa ku dubi yadda rayuwa take gudana a bayan kasa dukkan waɗannan ababa suna gudana ne bisa horewar da Allah ya musu domin su amfane mu idan ba dun horewa ba mutum ba zai iya yanka bujumin saniya ba horewa ne na Allah to dukkan waɗannan ababa da muke rayuwa da su Allah ya hore su ne horewa shine ya sauƙaƙe mana su yadda za mu gudanar da su akan manufofinmu kuma manufofinmu su aiwata a kansu Allah ya ce ya hore mana abin da ke cikin sammai ya hore mana abin da ke cikin kasai wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina akmala wa atamma alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ce ku duba yadda na cika na kammala na tabbatar muku da ni'imomi na a kanku Allah ce ni'imomin bayyane da ni'imomin boye in ji Allah wa asbaga alaikum ni'amahu zahiratan wa batina Allah ce kuma na cika ni'imomi na akan bayi Allah ce ni'imomi na bayyane da kuma ni'imomi na boye al-Imam al-Qurtubi yace ni'imomin da Allah ya ni'imtar da mutane shi wanda yake tunasar da su akan wannan ni'imar shine ni'imar musulunci ni'imar addini da Allah ya ma babu wani abu da Allah ya ma mutum na gata da rufin asiri wallahi kamar shari'a da aka shar'anta wa asbaga alaikum ni'amahu Allah ya cika ni'imominsa akan ku zahirakan wa batina Allah ce wanda kuke iya gani Allah ce da wanda ba ku iya gani ka dubi yadda kake rayuwa ka dubi irin zubin da Allah ya maka ka dubi yadda Allah ke saukar da ruwan sama ka kalli yadda Allah ke fitar da abinci wa bayi ka kalli yadda Allah ya halitta wa mutane dabbobi ka dubi yadda Allah ya tsara wa mutane rayuwa yadda yake ba su iska yadda yake ba su rana yadda yake ba su wata da dukkan dangin abin da rasu rayu Allah ce to akwai wadda ma ba ku san ina muku su ba in ji Allah akwai wadda ma ba ku san su ba in ji Allah ni'ima ce Allah ya ni'imtar da kai ita Allah ce akwai ni'imar da kawai kana amfananta ne Allah ce kai ba ka iya ma kayo a kanta Allah ya ce duk da waɗannan ni'imomi wa minan nasi akwai waɗansu daga cikin mutane man yi jadilu fillahi ai man yi jadilu fi dinin lahi Allah ce akwai waɗanda suke musu game da addinin Allah suke karyata ayoyin Allah suke karyata manzannin Allah suke fada da addinin Allah bi gairi ilmin Allah ce kuma ba tare da wani ilimi ba ma'ana ba wani abu suka dogara a kansa na ilimi wadda suke fada da addinin Allah ba wala hudan Allah ce ba kuma akan wata shiriya suke ba wadda ta dace wala kitabin munir Allah ce kuma babu wani littafi mai haske da yake haskaka musu yadda za su gudanar da rayuwarsu duk wanda yake bisa ilimi duk wanda yake kan shiriya duk wanda yake da wani littafi da yake bi wallahi ba zai yi fada da addinin musulunci ba jama'a mun fahimta ko krista bai da dalilin da zai fada da musulunci bai da dalili ɗaya daga cikin rukunnan kazan musulmi a musulunci sai ka yadda da dukkan littattafan da suka gabaci alkur'ani da dukkan annabawan da suka gabaci alkur'ani mu ka'idar mu a musulunci la nufarriqu baina ahadin min rusuli ba bambancewa tsakanin wani manzo daga cikin manzannin Allah wannan manzon Allah ne annabi Musa manzon Allah ne annabi Isa manzon Allah ne annabi Nuhu manzon Allah ne mu dukkan manzannin Allah na daga cikin rukunnan imani a musulunci sai ka yadda da dukkan manzannin Allah sai ka yadda da dukkan littattafai da Allah ya saukar jama'a mun fahimta shine ma'anan wallazina yu'minuna bima unzila ilaika wa ma unzila min qablika Allah ce su ne waɗanda suka yi imani da abin da aka saukar maka kuma sun yi imani da abin da aka saukar kafinka to wadda ya yadda da wannan don me za ka yi faɗa da shi babu Allah ce to amma akwai waɗanda suke faɗa da addinin Allah suke musun addinin Allah suke da'inja akan su yaƙi addinin Allah Allah ce bi gairi ilmin ba tare da wani ilimi ba duk wanda yake da ilimi duk wanda ya san kimar ilimi ko ilimin menene ba zai yi fada da addinin musulunci jama'a mun fahimta duk wanda ke da ilimi matukar ilimin akwai haske da albarka a cikinsa wallahi ko makanikanci ne mutum ya kware ya iya ya san musulunci akwai mu'jiza a ciki eh wallahi Allah ya ce kuma ba su kan shari'a ba wani tsari suke bi wadda yake nusar da su zuwa ga abin da yake alkhairin rayuwa ba Allah ya ce, wala kitabi munir babu kuma wani littafi da suke bi wadda shi ke haska musu rayuwarsu jama'a mun fahimta duk wanda zai rayu a ɗayan waɗannan ababa guda uku ba zai rayu a bisa ilimi ba ba zai rayu akan doron wata shari'a ba ba zai rayu akan biyayya ma littafin da Allah ya saukar ba wallahi rayuwarsa ba za ta taɓa yin daidai ba gaba sai Allah ya ce wa idza qila lahum قالوا ce irin waɗannan mutanen wa idza qila lahum ittabi'u ma anzala idan aka ce musu ku zo ku bi abin da Allah ya saukar jama'a muna ji wa qila lahum idan aka ce musu ittabi'u ma ku bi abin da Allah ya saukar kalu sukan ce bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana sukan ce a'a mu za mu bi abin da muka samu iyayenmu ne a kansa Allah sai ya ce a walau kana shaytan da'uhum ila azabi sa'ir yanzu kwa ci gaba da bin su Allah ya ce ko da shaytan ne ke kiran su zuwa ga wutan sa'ir Allah ya ce kara ku bi su jama'a mun fahimta duk wanda ya ajiye abinda Allah ya saukar ya bi wani abu abinda ya bin ko ubansa ne ya shirya bata zai su cewa aka yi ku zo ku bi abinda Allah ya saukar shi kadai ne abin bi babu wani abin bi bayan abin da Allah ya saukar duk abin da ka bi sun kuyan abin da Allah ya saukar wannan abin sai ya wahalar da kai a duniya kuma sai ya ja maka rashin rabu a ranar alkiyama jama'a mun fahimta Allah ya ce wa idza qila lakum idan aka ce musu ittabi'u ma anzalallahu ku zo ku bi abin da Allah ya saukar wannan shine kadai mafita banda shi ba abin komai sai abin da Allah ya saukar abinda Allah ya saukar ya yi ɗaya da abinda wani ya shirya ba za su ɗaya ba ƙazu sukan ce bal nattabi'u ma wajadna alaihi aba'ana mu za mu bi abinda iyayenmu muka same su akai ne abinda muka same su akai shi za mu bi ba fa mu shirkai ba a'a manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam Allah ya ce mishi ittabi ما أوهي إليك من ربك لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين لا إله إلا هو وأعرض عن المشركين الله يكيد من ذلك الله صلى الله عليه وسلم اتبع ما أوهي إليك من ربك كبي abinda aka maka wahayi daga ubangijinka jama'a kun fahimta ko shi manzon Allah babu dama ya bar abinda aka mai wahayi wallahi ya ce bari ya aiwatar da tunaninsa abin ba zai yi bare tunaninka ittabi ma uhiya ilayka min rabbi Allah yace kai tabi biyan abinda aka maka wahayi daga ubangijinka la ilaha illa huwa babu wani abin bauta da gaskiya sai shi wa a'rid anil mushrikin Allah yace ka kau da kai daga abin da mushrikai suke kai Allah ya ce bata ce kuma ba za ta fidda kai ba a farkon suratul arab ya ce ittabi'u ma unzila ilaykum min rabbikum ولا تتبعوا من دونه أولياء قليلا Allah ya ce da al'ummar manzan, Allah sallallahu alaihi wa sallam ittabi'u ma unzila ilaikum min rabbikum ku bi abinda aka saukar muku daga ubangijinku sai Allah ya ce wala tattabi'u min dunihi awliya'a Allah ya ce kar ku yadda ku bi wani abu koma bayan abinda ubangijinku ya saukar muku a matsayin majibancinku a matsayin abinda zai taimake ku a matsayin abin da zai ba ku mafita Allah ce kar ku bi wannan wala tattabi'u min dunihi ya shafi tunaninka min dunihi ya shafi tunanin babanka min dunihi ya shafi tunanin shehinka min dunihi duk abin da ba Allah ya saukar ba bin sa wahala ne bata ne Allah ya ce wala tattabi'u min dunihi auliya wallahi malam bayan wannan abin da Allah ya saukar duk wanda ya ce zai tashi akai wallahi ya ratsi wallahi ya shiga jeji sukutum da guda Allah ya saukar da shari'an domin a nuna maka hanyar da zaka bi ai haka annabi ya faɗa a hadisi taraktukum alal bayda laydu haka nahariya la yazibu an abadi illa hali annabi ya ce ba wanda zai tashi akan wannan tafarkin sai dai wanda ya halaka ya zama halakaki saboda haka abinda ake bi abinda ake bi kama ma kanka fada na tanatsu da kanka da kanka ka bi abinda Allah ya saukar in ba abinda Allah ya saukar kace za ka bi ba wallahi wahala za ka shi. wallahi wahala za ka shi. iya hanyar da ake samun sauki wallahi bin abinda Allah ya saukar Allah ya ce wa idza qila idan aka ce musu ittabi'u ma anzalallahu ku bi abin da Allah ya saukar in wa kuna fahimtar abin din ko bin abin da Allah ya saukar abin Allah ya shirya maka wallahi tunanin ka ba zai iya riskan sa duk lokacin da kuma kaga wannan abun bai maka ba wani abu za ka bi daban wallahi wahalar banza za ka sha in kaga ka samu nasara wallahi ka dawo kan abin da Allah ya shirya maka ne a suratul jasiya Allah ya ce wa annabi summa ja'alnaka ala shari'atin min al-amri fattabi'ha ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون innahum lan yughnu anka min Allah shay'a ka duba alqur'ani mama wa inna الظالمين بعضهم أولياء بعض wallahu waliyul muttaqin Allah yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam thumma ja'alnaka ala shari'atin min al-amri Allah yace sannan sai gashi mun ɗora ka a doron shari'a na al'amarin Allah fattabi'ha umarni ne Allah ce ka bita thumma ja'alnaka ala shari'atin min amri Allah ce sai gashi mun dora ka akan wani doron shari'a na al'amarin addini Allah sai ce fattabi'ha ka bita wala tattabi hawa alladhina la ya'lamun Allah ce karka bi tsare-tsaren jahilai innahum lan yughnu anka min Allah shay'a Allah ce ba za su iya wadatar maka da komai abin Allah ba kudi ake nema Allah ce tsarin su ba zai wadatar da kai ba lan yughnu anka min Allah shay'a ba abin da za su iya amfanar da kai wa inna zalimina ba'dhum awliya'u ba'd Allah ce domin sashin su majibanta ne ga sashi sai ce wallahu waliyul muttaqina Allah shine masoyin masu tsoron Allah shi yasa na tsara muku naku inji Allah wallahu waliyul muttaqin Allah shine wali majibanci mataimakin masu imani Allah ce to dalilin da yasa na shar'anta muku sai Allah ya ce ku bi wannan abin da na shar'anta muku jama'a mun fahimta to amma dai ko ba komai waɗannan da muke karantawa su cewa suka yi da su bi na ubansu Allah ya ce bata ne to ina wanda ya bi na uban bature jama'a mun fahimta wannan shari'ar da aka tsara ita ce duk wanda ya bi ta sai ya dace duk wanda ya ki binta sai ya yi nadama wallahi sai ya yi nadama Allah ya samu dace sai Allah ya ce ومن يظلم وجهه إلى الله وهو محسن فقد استمسك بالعروة الوثقى وإلى الله عاقبة الأمور ومن ومن كفر فلا يحزنك كفره إلينا مرجعهم فننبئهم ذات الصدور نمتعهم قليلا ثم نضطرهم إلى عذاب غليظ الله يتي ومن يسلم وجهه إلى الله Allah ce duk wanda ya sallamar da fiskarsa ma'ana wanda ya miƙa wuya zuwa ga Allah wa huwa muhsinun ai wa huwa mu'minun muwahhidun yana mu'mini yana mai tauhidi yana mai bauta ma Allah kamar yana ganin Allah faqad istamsaka bil urwati wuthqa Allah ce ya rike igiya amintacciya ba a baya ce ga abin da ra'adi ba sai yace wa man yuslimu wajhahu ila Allah duk wanda ya sallama fuskarsa ma Allah ma'ana ya miƙa wuya ga Allah yayi biyayya ma dokokin Allah inda Allah ya ce ya bi ya bi wannan hanyar wa huwa muhsinun sannan ya kuma sallama wa Allah yana mai bauta ma Allah da ikhlasi da tauhidi Allah ya ce in mutum yayi haka faqad istamsaka bil urwatil Huska wannan mutumin yayi riko da wata amintacciyar igiyar da ba ta tsinkewa ina jama'a mun ji Allah ya ka rike igiya da bata ta tsinkewa wa ilallahi aqibatul umur Allah ya ce kuma karshen al'amura duka na komawa ne zuwa ga Allah duk in makanike ya mutu gun Allah ya koma in kafinta ya mutu gun Allah ya koma ragon layyanka gun Allah ta koma kai ma in ka mutu gun Allah za ka koma Allah ya ce duk wanda ya sallama wa Allah duk wadda ya sallama wa Allah shine wa man yuslim wajhahu ila Allah wanda ya sallamar da fiskarsa zuwa ga Allah ka san fiska ita tafi komai tsada a jikin dan adam ko duka za a kawo ta fiska zai yi kokarin ya tare ko da za a bugi hannun fiska zai kai ya tare to Allah ya ce wannan sai ya sallamar da sa ma Allah ma'ana ya sallamar da dukkan kansa ga Allah wa huwa muhsinun bayan ya sallamar din Allah ya ce kuma yana mai bauta ma Allah tsakaninsa da Allah Allah ya ce wannan mutumin faqad istamsaka bil urwatil wuska yayi riko da amintacciyar igiya wadda ba za ta taba tsinke mishi ba wa ila llahi aqibatul umur karshen al'amura duka suna ga Allah wa man kafara Allah ya ce wadda kuma ya kafirce ma Allah fala yahzunka kufruhu Allah ce kar kafircinsa ya bakanta maka rai ana lallabin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wa man kafara wanda ya kafirce ma Allah fala ya hazun ka kufruhum Allah ya kar kafircinsa ya bakanta maka rai Kafircinsa wa kansa yake yi huwa alladhi ja'alakum khala'ifa fil ardi Allah shine ya sanya ku kalifofi a bayan kasa faman kafara fa alaihi kufru wanda ya kafirce ma Allah Allah yake ya kafirce ne makansa wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa makasan wala illa kasara Allah ce kafircin bai kara musu komai Allah sai tsana kinka da Allah yake wala yazidul kafirina kufruhum inda rabbihim illa makatan kafircin bai kara musu komai abun ubangijinsu sai tsana da kuma ki wala yazidul na kufruhum illa kasara Allah yace kafircin kafirai bai kara musu komai sai asara da tabewa saboda haka Allah yace da manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam wa man kafara wanda yace ba zai bi Allah ba fala yahzunka kufurhu kar kafircinsa ya bakanta maka rai ya sa maka takeici ilaina marji'uhum Allah ke makomar su na gare mu ne fa nunabbi'uhum bima amilu za mu ba su labari game da abin da suka aikata inna Allah alimun bi zati sudur lalle Allah masani ne game da abin da ke cikin zukatan mutane numatti'uhum qalilan Allah ke za mu jiyar da su dadi a duniya takaitaccen jin dadi inji Allah jin dadin duniya duka takaitacce ne numatti'uhum qalilan Allah ce za mu jiyar da su daɗi a duniya takaitaccen jin dadi thumma naqarruhum ila azabin galis Allah ce sannan mu tursasa musu shiga wata azaba mai tsanani a ranar alkiyama shine ma'anan yawma yud'una ila nari jahannama da'a yawma yud'una ila nari jahannama da'a ay yudfa'una ila nari jahannama daf'an Allah ya takara a dinga fiffisgan su ana tunkuɗa su za a kai mutum Shi ne ma'anan kuzuhu fa'tiluhu ila sawa'il jahim ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم Allah ya ce ku zuhu zai ce wa mala'iku ku kama shi fa'atilu ku fisje shi ila sawa'il jahim ku kai shi zuwa tsakiyar wutan jahim ku jefa shi thumma subbu fawqa ra'atihi min azabil hamim sannan ku kuza mishi ruwan zafi a tsakiyar kansa Allah sai ya ce mishi zuk kadan da naka ji innaka antal azizul karim ku ne manya su yalla a rayuwar duniya wadda kuke faɗa da addinin Allah to Allah ya ce idan ma baka bi Allah ba wa man kafara wadda ya kafirce ma Allah fala ya hazunka kufruhu Allah ya ce kar kafircinsa ya bakanta maka zuciya ilaina marji'uhum makomar su gare mu take inji Allah fanunabbi'uhum bima amilu za mu ba su labari game da abin da suke aikatawa innahu alimun bi zati sudur Allah masani ne game da abin da ke cikin zukatan mutane numatti'uhum qalila Allah ce in dai duniya ce za mu jiyar da su takaitaccen jin daɗi thumma nasarruhum ila azabin galis sannan mu tursa sa musu shiga wata azaba mai kauri mai tsanani inji Allah Allah ya tsare mu kun ga dai ga hanyar da Allah ya bayar na imani wanda ya bi wannan hanyar ga tsirar da zai samu wanda ya ki bin wannan hanyar Allah ya ce za mu tursa sa mishi shiga cikin wuta to sai Allah ولئن سألتهن خلق السماوات والأرض ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون لله ما في السماوات والأرض إن wala in sa ta sa'altahum Allah yake wallahi inda raka tambaye su duk da wancan butulcin da suka yi suka ki bin Allah din Allah yake to inda raka tambaye su man khalaqa samawati wal arda wa ya halicci sammai wa ya halicci kasai la yaqulanna Allah Allah yake rasu ce maka Allah ne jama'a kun ji ko kun ga tun daga farko shawaran da Allah ya bayar yace ku kalli sama ku kalli ƙasa. ku kalli abin da Allah ya halitta a cikin sammai da ƙasai Allah ce duka na hore muku ne ku bayi domin ku amfana ya ba da shawara wa bayi hanya ɗaya da mutum zai biya tsira shine ya bi abin da Allah ya saukar sai kuma ya ce duk wanda ya sallama wa Allah kansa ya bi abin da Allah ya saukar Allah ya ce ya rike igiyar da ba za ta tsinke ba wadda kuma ya ƙi ya bi abin da Allah ya saukar Allah ce in dai duniya ne za mu ba shi ya taɓa Shin ne numati'uhum kalila sun mana tsarruhun ila azabin galil sannan mu tursa ta mishi shiga cikin wuta sai Allah ya ce to amma duk da wannan cewa da suka yi na ƙin bin Allah wala in sa'altahum Allah ce wallahi da zaka tambaye su man kala khalaqa samawati wal arda wa ne ne ya halitta samai da kasai la yaqulunna Allah Allah ta rasu maka Allah akwai ne sabani akan haka qul alhamdulillah Allah yace da manzala to kai ka ce dukkan yabo da godiya sun tabbata da abu tunda dai kun yarda Allah yayi sama Allah yayi kasa Allah yayi rayuwar ku. Allah yayi abincin ku. Allah yace da manzala ka ce alhamdulillah bal aktharuhum la ya alamun Allah ce mafiya yawan su jahilai ne ba su da ilimi ne a game da sanin Allah lillahi ma fis samawati wa ma fil ardi na ga Allah shi sa dukkan abin da ke cikin samai da dukkan abin da ke cikin ƙasai jama'a muna fahimta lillahi ma fis samawati wal ardi taqdimu ma haqqu ta'khir Allah ya ce nawa ne ni kadai inji Allah mene Allah ya ce duk abin da ke sama abin da ka sani a sama da abin da baka sani ba a sama Allah ya ce nawa ne abin da ka sani a ƙasa da abin da baka sani ba a ƙasa Allah ya ce nawa ne shi komai na Allah ne wai nan ya nuna maka duk abin da kake nema ba sai ka faɗi Allah ba ka san wani akan neman bukatarsa kayan Allah yake so amma sai ya saba ma Allah din Allah ya ce lillahi ma fi samawati wal ardi duk abin da ke cikin samai na ga Allah shi kadai duk abin da ke cikin kasai mallakar Allah ne shi kadai babu wadda Allah yayi tarayya da shi akan shi wa in wa in min shay'in illa indana khaza'inu Allah ce babu wani abu ko menene wa in min shay'in illa indana khaza'inuhu Allah ce babu wani abu ko me wannan abin face taskokinsa a wajen mu suke wa ma nunazziluhu illa bi qadarin ma'lum Allah ce ba mu saukar da shi ne sai gwargwadon maslaha abinda muka ga zai yi albarka gare ku zai zan alkhairi gare ku Allah ce gwargwadon abinda muke saukarwa amma taskar komai Allah ce tana wajen mota mota daga ina ake samu Allah ce daga wajen mu simba simba daga ina ake samu Allah ce daga wajen mu sai waye ai wa in min shay'in ai wa ma min shay'in Allah ce babu wani abu ko me ka daga idon ka kalla Allah ce taskar abin a mu daga ina ake ciro abin daga ina ake dauko abin Allah ce daga wajen mu ake daukowa a suratul shura ce lahu maqalidus samawati wal ardi yabsutu rizqa liman yasha'u wa yaqdir innahu bikulli shay'in alim lahu maqalidus samawati wal ardi Allah ce ki ki na kowace taskar arziki Allah ce a hannun mutum in ba mu baka ba ba za ta buɗu ba shi yasa kana zaune kanin ka sai fara kasuwa wasa wasa sai ga ya gina gida ya sayi mota ya je aikin hajji ya dawo yana baka kyautar dubu ashirin saboda kiɗin abun Allah yake duka abin malam duk abin al'amari ne na Allah duk abin al'amari ne na Allah shi yasa ga sahabbai ba wanda ya daga hankalin su tsayawa waye addini duk sahabban annabi babu wanda bai da sana'a amma yanzu aka daga wani aka ce ka faɗi sana'a baka sani ba saboda yadda ya tsaya yayi addini saboda yadda ya tsaya addini addinin ya batar da sana'ar addinin ya batar da sana'ar saboda yadda ya shahara da riko da addini da yin addini sai ya zama inda za a tambayi da yawa a cikin ɗalibai a ce abdullahi dan mas'ud me sana'a sa baka sani ba kawai ana cewa abdullahi dan mas'ud abinda zai faɗo maka addini in an ce maka sayyidina umar me kasuwancinsa in an ce sayyidina umar kawai sai ka ji addini a ranka shi yasa mutum da ya san Allah ya san arziki na Allah baya hana shi addini akwai waɗansu mutane da Allah ya be su a suratul nur yace rijalun la tulhihim tijaratun wala bay'un an zikrillah وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة يخافون يوما يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار rijalun Allah ya ce waɗansu irin mazaje ne Allah ce waɗannan wa'yansu irin mutane ne ya ce la tulhihim tijaratun wala bai'un an zikirillah fatauci kasuwanci Allah ce bai taɓa ɗaukan hankalinsu ba daga sha'anin addinin Allah wa salati bai taba ɗauke hankalinsu daga tsere sallah ba wa ita'iz zakati bai taɓa ɗauke hankalinsu daga bada zakan dukiyarsu ba me yasa Allah yace ya kafuna yawman tatakallabu fihi alqulub wal absar saboda suna tsoron haduwa da wata ini wadda zukata da idan duna sukan jujjuya sukan yi zuru-zuru a wannan ranar shine ranar alkiyama duk su imamu ahmad bin hanbal da kake ji imamu ahli sunnati wal jama'a duk yan kasuwa ne amma kasuwancin bai hana su addini yanzu ne mutum zaka ga addini ba zai ba sai yayi ritaya eh to kana da aminci ne akwai aminci ne mana wannan rayuwa akwai aminci ba mana mana Allah ya samu dace Allah ya ce lillahi ma fi samawati wal ardi na ga Allah shi kadai duk abin da ke cikin samai da abin da ke cikin kasai inna Allah huwa al-ganiyul hamid lalle Allah shi ne mawadaci abin yabo duk wata wadata wadata ta Allah ce duk wani yabo yabo ya taƙaita ga Allah babu wani abin yabo da yake ɗaukan yabo irin na Allah subhanahu wa ta'ala saboda cancantar Allah da kaɗaitakar Allah da kyautata ma bawa iyakar kyautatawa Allah ya samu dace sai Allah ya ce ولو أننا في الأرض من شجرة أقلام والبحر يرده من بعده والبحر يمده من بعده سبعة أبحر ما نفدت كلمات الله إن الله عزيز حكيم الله يجي ولو أن ما في الأرض من شجرة أقلام الله يجي إن دا دك إتاتوان سكي دنيا الله يجي ذا أمير سوء القلمة kowace bishiya a sare ta a feke alƙalumma a jikinta in alƙalumma sun kai dubu ɗari a feke Allah ya ce walau anna ma fil ardi min shajaratin aqlamun Allah ya ce inda duk itatuwan da ke bayan ƙasa za a feke su su zama alƙalumma wal baharu ya mudduhu dukkan tekun duniya ya zama wadar waɗannan alƙalumman min ba'adihi sab'atu abhurin bayan tekun duniya a zo a sake ajiye tekuna guda bakwai irin tekun duniya ma na fidat kalimatullah Allah ce ba su isa su karar da kalmomin Allah ba su isa su karar da kalmomin Allah ba me Allah ya halitta a rubuta ni'imomin Allah a rubuta buwayar Allah a rubuta kadaitakar Allah a rubuta Allah ya ce wallahi tekun bai isa ya kare kalmomin Allah shi ne al-azizu a ƙur'ani ya zo al-maliku ya zo al-maliku ya zo al-maliku eh idan ka ce wannan mota ta ce shi kuma Allah sai ce kai kuma nawa ne <laughs> kenan komi ya dawo na Allah ne mamarka tana ɗana ne to ita kuma kayan Allah ne in kuna da sarki to shi kuma Allah shi ne sarkin sarkin ku eh. Allah ya ce nau anna ma fil ardi min shajaratin aklamu inda duk abin da ke bayan ƙasa na itatuwa za a mai da su alƙalumma a ce a yi rubutu wal baharu ya mudduhu tekun duniya a je bakin tekun lagos na libya su je bakin tekun su, na misira su je bakin tekun su, na ko'ina a duniya a dinga sa alkalamin a cikin tekun ana dondola ana rubuta kalmomin allah ma nafi da min ba'dihi sab'atu abhurin bayan wannan tekun ya ƙare, Allah ce a kawo teku bakwai ma nafi da kalimatullah Allah ce ba za su karar da kalmomin Allah ba za su tarar da kalmomin Allah a suratul kafi كلمات ربي لنفد البحر قبل أن تنفد قبل أن تنفد كلمات ربي ولو جئنا بمثله مددا قل لو كان البحر قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي Allah ce inda tekun da kuke gani a duniya zai zama tawada na rubuce kalmomin Allah la nafidal bahru qabla an tanfada kalimatu rabbi tekun zai kare kafin a gama rubuce kalmomin Allah walau ji ina bi mislihi madadan Allah ya ce koda an kawo dauki da waɗansu tekunan wannan na karewa a zo a sauke wani teku wannan na karewa a sauke wani teku Allah ya ce wala duk tekunan sai sun kare shi za ka jake cewa a'uzu bi kalimatin lahi ta mati to ai ka gama neman tsari ka gama neman tsari ka gama neman tsari Allah ya samu dace Allah ya ce in duk itatuwan da suke bayan ƙasa za a feƙe su su zama alƙalumma tekun da ke bayan ƙasa ya zamta wada da za a rubuce kalmomin Allah bayansa a sake kawo waɗansu tekuna guda bakwai Allah ya ce ba za su iya ƙarar da kalmomin Allah ba in ji Allah subhanahu wa ta'ala inna Allah azizun hakim lalle Allah mabuwayi ne Allah mai hikima ne jama'a muna fahimta ko Allah ya samu dace sai Allah ya ce ma qalbukum wa la ba'dukum illa kanafsin wahida inna Allah sami'un ma kalkukun wala sukun illa ka nafsin wahidatin Allah yake da halittar ku da tayar da ku bayan kun mutu Allah yake ba wani abu bane face kamar halittar rai ɗaya in ji Allah ma kalkukun halittar ku bata kasance ba wala ba a ba'asukum tayar da ku a ranar alkiyama bai kasance ba illa ka nafsin wahidatin ai illa ka kalki nafsin wahidatin Allah ce kamar halittar rai ɗaya ce kawai in ji Allah jama'a mun fahimta yanzu kowace fanka tana da soket ɗinta da ake kunnata. ta kowane kwai shi ma akwai wayarsa da inda ake kunna shi amma duka masallacin kuma ga wajen kunna shi anan in an kashe wannan ina duka za su mutu ko ba a kashe na kwan ba in an kashe nan nan duka zai mutu Allah ya ce to haka duk kashe ku yake <laughs> in an ce ku mutu kawai Allah ta duk mutu a ku yanzu gidanka ba akwai wajen kashe wuta da kunna ba e gidana akwai gidan wannan akwai gidan wannan akwai to daga nefa akwai kuma na kashe na unguwanku duka haka ne ko Allah ce to da halittar ku da raya ku Allah ce kamar guda ɗaya ne kamar halittar ɗaya ne kamar kashe ɗaya ne kamar tayar da ɗaya ne amin innama qauluna li shay'in idza aradnahu an naqula lahu kun fayakun Allah ce innama qauluna li shay'in iyakar abinda muke ce ma ko menene idza aradnahu in muna so yayi yadda muke so an naqula lahu Allah ce sai mu ce mishi kun zama malamai suka ce idan Allah ya ce ma abu kun kafin domman da take kan kafin din ta daura nunun din abin ya gama abu to haka ake ba wani kere-kere za a yi da wani jone-jone a haɗa ka ba a'a cewa kai za a yi ka zama kawai sai ka zama nan ce ka tashi kawai sai ka tashi Eh, in an ce ka tashi kawai sai ka tashi Allah ce ma kalqukum wala ba'athukum illa ka nafsin wahidatin inna Allah sami'un basir lalle Allah mai ji ne Allah mai gani ne to sai Allah ya ce ألم تر أن النهار في الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري إلى أجل مسمى وأن الله وأن الله بما تعملون خبير ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه وأن الله وأن الله هو العلي الكبير الله يتي ألم ترى أن الله يولج الليل في النهار ويولج النهار في الليل Allah ce kai mai karatu ko sauraron karatu baka kula ba baka ga yadda Allah subhanahu wa ta'ala yake shigar da dare cikin ini ya shigar da ini a cikin dare ba Allah ta kalli da tsarin rayuwar take mara yadda dare ke shigowa ba kamar yadda ake kunna wuta ne ba muna cikin ini haka daren zai saɗaɗo ya shiga cikin inin sai ya mamaye inin kuma ana cikin dare haka ini zai shigo ya saɗaɗo ya shiga cikin inin ya shiga cikin daren kuma har ya mamaye daren ini ta bayyana wani lokaci wannan awowinsa sai su yi rinjaye akan wannan wani lokaci ini awowinsa sai su yi rinjaye akan dare Allah ce baka yadda nake juya abubuwan bane alam tara anna Allah yulijul layla fil nahari ay yudkhilul layla fil nahari ke shigar da dare a cikin ini wa yulijul nahara fil layli ya shigar da ini a cikin dare wa sakkara shamsa wal qamar Allah ce kuma Allah shi ya hore muku rana shi ya hore muku wata kullun kowane ɗaya daga cikin su yajari ila ajalin musamman yana gudana ne zuwa ga wani lokaci kayyadadde lokaci kayyadadde shine lokacin da za a yi tashin alkiyama daga lokacin da aka busa kawon tashin alkiyama rana ya daina aiki wata ya daina aiki shine kullun yajari ila ajalin musamman mun yi dogon bayani wannan a farkon tafsirin mu na idan shamsu kuwiyat annabi yace ce shamsu wal qamaru yukawwarani yawmal qiyamah kullun yajri ila ajalin musamman kowane ɗaya daga ciki yana gudana ne zuwa ga wani ajali kayyadadde wa anna allaha bima ta'maluna kabir kuma Allah masani ne game da abin da kuke aikatawa zalika bi anna allaha huwal haqq hakan na faruwa ne saboda Allah shine al Allah shi ne alhaku. Allahu akbar Alhaku kishiya ne na al duk abin da aka ce ga alhaku to wani abu da ba shi ba sunan shi albatil zalika bi anna allaha huwa alhaqu wa anna ma yad'una min dunihi albatil duk abin da suke kira koma bayan Allah Allah ce albatil suke kira shirme da shiriri ta suke kira wa anna allaha huwa aliyul kabir Allah yace Allah shine madaukaki mai girma babu wanda ya kai matsayin Allah subhanahu ta'ala ma'ana Allah shine madaukaki iyakar daukaka duk abin da ka gani min dunihi ne to ba zai ba zai kai ga Allah jama'a mun fahimta eh wanda ke rike wani abu kuma bayan Allah Allah ce wallazi ne yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in wallazi ne yad'una min dunihi la yastajibuna lahum bi shay'in illa إلا كباسط كفيه إلى الماء ليبلغ فاه وما هو بباله وما دعاء الكافرين إلا في ضلال والذين يدعون من دون الله والذين يدعون من دونه الله يسجد وأن سكي كيرا وأنا أبو كما باين الله la yastajibuna lahum bi shay'in Allah ce abinda suke kiran ba zai biya musu bukata ba illa ka ba sidi ka faihi ilal ma Allah ce in kuma kuna so ku gane zai biya mishi bukata ko ba zai biya mishi bukata ba Allah ce ga misali illa ka ba sidi ka faihi ilal ma Allah ce kamar wanda ya shimfida hannunsa ne yana kiran ruwa jama'a kun fahimta ka je baki rijiya ka tsaya ka ce mishi fito fito fito fito fito illa ka ba sidi ka faihi ilal ma'i liyadkula liyabluga fahu wai don ruwan ya zo ya shiga bakinsa Allah shi sake cewa ma huwa bi balighi ruwan ba zai shiga ba zai shiga duk wanda kaga ya rike wani koma bayan Allah wallahi ba ta lokacin sai wa ma huwa bi balighi Allah ce wallahi bai isa ba bai isa malam ta in ka saki Allah ka rike wahala in dai ka saki Allah wallahi ka rike wahala in ka saki Allah duk abin da ka rike ka rike wahala dabarar ka za ta fi shekari ha ba malam kai in ba da ƙinƙi ba kana jin gwamna ya ce a fa dinga yin addu'a a wa za a roƙan an addu'a in da zai warware matsalar ya warware mana eh tun da gwamna ka jiga wanda yake ishara kai ma ka koma can kawai ka koma can kawai ko ba ka suke ta ba sarki ya ce ayi addu'a gwamna ya ce ayi addu'a shugaban kasa ya ce ayi addu'a commissioner yan sanda ya ce ayi addu'a abun ba sai addu'a kai ai sun maka flashin tunda commissioner yan sanda ya ce sai addu'a shikenan sai addu'a ko ba sai addu'a ba <laughs> yanzu kasan nan abinda kawai take rayuwa kai roƙon Allah wallahi ba wani wanda ko shi waye da yake da aminci a kasar babu shi kowaye a kasar ba da yake da aminci ko akwai shi wallahi babu shi kowaye kowaye ba wadda yake da aminci wallahi ba wadda yake da aminci kawai wadda Allah ya tsare shi ne tsaron muna roƙon Allah ya kawo mana aminci a cikin ƙasar Allah ya kawo mana aminci cikin ƙasar Allah ya amintar da mu Allah ya samu dace Allah ya ce zalika bi anna Allah huwa al hakan kuwa na faruwa ne saboda Allah shine al-haqq wa anna ma yad'una min dunihi al-batil duk abin da suke kira koma bayan Allah al-batil ne Allah ce shirme ne Allah ce shiririta ne wa anna Allah huwa al-aliyyul kabir lalle Allah shine madaukaki mai girma wanda babu wanda zai iya biyan bukatan bayi idan ba Allah ba Allah ya samu dace to sai mu kwana sai sati mai zuwa insha Allah sai mu zo mu dora Allah ke mu samu dace idan Allah ya kai mu ranar alhamis eh na'am to muna roƙon Allah ya bayyana da shi Allah kuma ya amintar da shi cewa yana ba da shawara da a ƙara bayani akan abin da ya shafi riko da Allah wallahi jama'a ku ji wallahi babu wani abu a musulunci wadda yake da tsada da kima a musulunci kamar ka fahimci karatun riko da Allah babu wani karatu a musulunci da ya fi kowane karatu tsada wadda za ka yantu daga lokacin da ka fahimce shi wallahi kamar ka fahimci riko da Allah idan ga mutum idan kaga mutum baya cikin hayyacinsa akwai abin da ya gagara fahimta kenan jama'a wannan shine ma'anan la ilaha illallah da ikon Allah mu dubi rana a duk shawararsa mu zo mu yi bayani akan la ilaha illallah iya abinda kalmar take kasan musulunci yana magana ne akan al'ilahu ba magana ne akan allahu ba kes na musulunci ana magana ne akan ilahu ba magana ake akan allahu ba yan kun gane idan ka zo da ka shiga musulunci ba maganan allah da maka ba ce maka da ai ka yadda babu wani ilahu sai allah ba za a ce babu Allah sai Allah ba haka da gaya maka ba za a ce ka yadda babu wani ilahu sai Allah bari mu ƙara komin biyar mun fahimta ko magana ne akan ilahu ilahu idan aka ce al'ilahu al'ilahu shine wadda yake da mallakar cutarwa da amfanarwa duk abinda yake da ta'asiri kan ya amfanar ko ya cutar shi ake ce mai ilahu to idan ka zo za ka shiga musulunci sai a ce ka ce la ilaha babu wani ilahu ma'ana fa babu abin da ke da ta'asiri akan amfanarwa ko cutarwa ko cancantar bauta sai a ce maka illallahu sai Allah nan da ka sani Kirista ma ya san Allah sai dai ce wane dan Allah amma dai ya san akwai Allah abin da yake rikan sai dai ce da ne kun gane maganar amma dai ai ya san Allah mushrikai da suke da gunki ai sun san Allah ma na abuduhum illa li yuqarribuna ila Allah zulfa to shi Allah kowa ya san Allah matsalar shirka ake yi wa Allah a haɗa shi da wani amma shi Allah an san shi a yanzu muka karanta yace inda zaka tambaye su waye halitta sama da ƙasa za su ce maka Allah ne yanzu ka samu Kirista ka ce waye kai ce maka Jesus very good zai ce maka waye to sai a ce mishi to fa yanzu in kana so ka shiga musulunci babu ilahu sai Allah tunda Allah kan dama ya san Allah ya san akwai Allah ba da ka ce mishi waye bauchi ya ce maka Jesus bai isa ce mishi jaririn ka waye shi ya ce Jesus ba alright ya san Allah ne ya yi shi kuma shi Jesus in cewa dan Allah ne wal iyazu billahi cewa yake dan Allah ne to ai ya yadda akwai Allah ko to wannan Allah sai a ce maka babu wani ilahu sai Allah shi yasa samiri da yayi saniyarsa wa mutanen annabi Musa sai Allah ya kira ta ilahu فأخرج لهم إجلا فأخرج لهم إجلا دخلا له خوار فقالوا هذا إلهكم وإله موسى فنسي هذا إلهكم وإله موسى فنسيه kun gane magana to saniya ce kaza ce shago ne guru ne laya ne duk abin da ka riƙe ka jina da ta'asiri wajen amfani ko cutar wato ya zama ilahu shi yasa idan an zo sai a kore a ce babu wani ilahu sai Allah ma'ana ba wanda yake da wannan tasirin sai Allah saboda wani shagonsa shine ilahunsa wani mai gidansa shine ilahunsa jama'a kun gane mala'iku Allah ya ce musu wa man yaqul minhum inni ilahun min dunihi abu waƙidin laifi shi ma ya wata rana muna sabbin musulmai muna sabbin musulunta sai muka zo wucewa jikin wata magarya da mushurukai suke rataye makamansu a jiki su shine wannan bishiyar idan mutum yana da takwabinsa ko yana da addansa ko yana da gatarinsa ko yana da kwari da bakansa idan ya zo ya makala a jikin bishiyar idan ta yi awa ɗaya awa biyu ko ta yi kwana ɗaya ko biyu a jikin bishiyar to idan ya zo ya cire takwabin to ya ɗauko sa'a kenan duk ran da faɗa ya haɗa shi da abokin gaba in dai da wannan takwabin ne aƙidarsa zai yi nasara ne yanzu kun ga wannan bishiyan ai kaman wajen ɗaukan sa'a ne ko tana ba da nasara yace da muka zo wucewa sai muka ce ya rasulullah na zata anwadin kama lahum zatu anwadin mu ma sanya mana wani waje da za mu dinga ɗauko sa'a kamar yadda waɗannan mushrikan suke ɗaukar sa'a annabi sai ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar qultum wallazi nafsi biyadihi annabi ya ce kuma kun faɗa na rantse da wadda raina ke hannunsa kama qalat banu isra'ila li musa irin abinda banu isra'ila suka ce ma annabi musa it allana ilahan kama lahum aliha من المحرم أتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال banu isra'il suna tafiya da annabi musa alaihi salatu salam su ba wanda suka yi imani ne sai suka ga gashan mushrikai a gefe da gumakansu suna ta bautan gunki sai suka ce musa to mu ma ka sama mana dan wani gu ka san duk inda kaga gunki shi gunki su masu bautan gunki ba wai allah bane a ta gunshi shi suke bi su isa wajen Allah li yuqarribuna ila zulfan mun riƙe su ne don su dinga isar da mu zuwa ga Allah amma ba wai shi wannan gunkin ne Allah ba sai suka ce to mu ma Musa dan sa mana wani abu mana kamar yadda waɗannan mushrikan suke da gunki mu ma sa mana wani ilahan da za mu rike annabi sai ya ce wa sahabbansa qultum wallazi nafsi bi yadihi kama qalat banu isra'ila li musa ij'al lana ilahan kama lakum aliha kaga su banu isra'ila gunki suka gani suka ce a sa musu jama'a kun gane su kuma sahabban annabi magariya ce suka ce a sa musu annabi ya ce kun faɗi kal da kal domin abinda suke nema a gungunkin ku shi kuka nema a magariyar za kun fahimta saboda haka idan aka ce Allah ce fa idan ka zo bara a ce ka yadda babu Allah sai Allah ba a za a ce ka yadda babu wani da yake da ta'asiri akan cutarwa ko amfanarwa ko yake da mallakar bauta sai Allah in ka ce na yadda to a ranar kuma ka sake bautan jesus kenan mai shehi ya sake bautan shehinsa kenan mai guru ya ajiye gurunsa kenan mai laya kuma ya ajiye laya kenan wanda yake da wani malaminsa shi ma ya ajiye malam kenan yanzu ya karbi kalmar shahada jama'a mun fahimta wannan shine saboda haka malam riko da Allah riko da Allah ai larabawa da aka zo aka ce musu sai la ilaha illallah su da yake larabawa ne sun san la ilaha illallah me take nufi aiki su yi mu ne anan mutum zai ce la ilaha illallah kuma da burinsa ko e boka ma ka san wai boka ma liman boka ma liman ba ai yanzu boka ne kuma shine liman yanguwa yana bugun kasa yana duba to saboda shi bai san me la ilaha illallah ba domin shar'in la ilaha illallah sai ka bar bugun kasa kuma bugun kasa na warware la ilaha illallah domin musulunci yadda aka yi kofan shiga akwai kofan fita sai ka wai duk musulmi musulmi ne musulmi musulmi ne amma dai ana shiga kuma ana fita saboda akwai wanda zai shiga kuma ya fita duk wani boka ya shiga ya fita jama'a mu fahimta saboda haka tsayuwa ake a tattake matsalar la ilaha illallah sai to shi yasa sai saki suka ce a ja'alal alihata ilahan wahida to kaga laraba ne ki su sun san ilahu sai suka ce a ja'alal alihata ilahan wahida a zo a ce kawai wadda za mu dinga neman sa'a da alkhairi da albarka da tabarruki guda ɗaya suka ce ba mu yadda ba to inda yanzu ne sai ce ya yadda kuma ya yana neman tabarrukin a jikin bishiya haka ne ko ba ka ba yanzu ina gaya maka da wani ruwa zai dan bulbulo a nan ka gani wallahi anguwan sai kun rasa hanya daga sokoto za a zo daga maiduguri za a zo daga ina ne za a zo daga ina ne za a zo to wadda ke sa wannan albarkan shine Allah kuma duk abin da bai ayyana na da wannan albarkan ba kai baka nan raka ne da albarkan haka ne ko yanzu malami malami duk yadda ka ganshi kai kake ganin shi shegi ne kake ganin shi wali ne duk yadda kake ganin shi ustaz ne kai yanzu ya kai ka san don Allah yake akwai malamai ɗan wata ko babu to shi malamin kan ya za a yi ka iya gano shi wali ne ta yaya ka faɗa babu sha'ani ne na Allah kawai kyauta da zato ne amma ka zakke wani ka tsarkake wani wallahi ba wadda ya san abin da ke ransa in ba Allah ba ba wadda ya san abin da ke ransa in ba Allah ba in Allah ya ce wani dan aljanna ne to dan aljanna ne ya zama wali idan aka ce wani dan wuta ne ya zama dan wuta ya zama shaqi idan ba a ce komai akan ka ba kana nan standby yawa lalaka wala alaika in mun ganka ce gantaka Muce ce mutumin banza ne kai in mun ganka mutumin kirki mu shaide ka da kirki amma mu ce kai waliyi ne babu wallahi sai in annabi ne ya nuna ka annabi shi ya nuna abubakar shi ya nuna umar shi ya nuna usmanu shi ya nuna aliyu shi ya nuna sahabbansa to kai shayin ka wai nuna shi akwai ba da ya nuna shi ko kuka naɗa shi da kanku da kanku فسبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت